Haɓanaye ko saniyar amintaka wata al'ada ce mai ƙarfi ta Fulani ita ce ke nuna kyakkyawar alaƙa amintaka tsakanin mutane biyu. Al'adar ta kumshi a arawa wani amini saniya a yayin wani buki. Ya waje ba wannan amini ya kula da saniyar sosai. Bubakar Hamma baidi ya yi ƙarin bayani. Idan kana da sabga ta suna ko ta rugga ko kuma hotungo shugaba cewa da rugga yana miƙewa tsaye ya faɗa wa ɗan mabuk ya faɗi cewa wani kaza ya bashi haɓanaye sai wani shi kuma ya ce ya ba da dala ɗari kuɗin igiya sai mutuna ya je ya kamo saniya yana riƙe saniya ne cikin dabbobinsa har zuwa lokacin da ta haihu idan maraƙi ne saniya ta haifa yana riƙe maraƙin har zuwa wata haihuwa ta biyu idan ɗiya biyu ne mace da namiji sai ya rike biyu ya mai da saniyar ga mai ita wannan ranar kuma ana yin babbar sabga ya ce mutane su raka ya mai da saniyar amintaka wannan ranar zai kasance a cikin farin ciki saboda ya mai da saniyar ga mai ita ba abin da ya same ta wannan saniyar amintaka ba kyautar dindindin ba ce tana kumshe da sharuɗa ana iya karɓe ta idan wanda aka baiwa ita ya tabka babban kuskure wajen kula da ita akwai kuma mutane mutanen da bai dace a ba su saniyar amintaka ba wani sharuɗa ne ya kamata a kiyaye domin karfafa wannan amintaka tare da kare darajar al'adar mu sake wayo abubakar hamma baidi sai ka kula da saniyar sosai sai ka rike alaƙa da kyau tsakaninka da mutumin da ya baka haɓanayi saboda idan ka tabka wata barna fulani suna iya kai maka hari misali mutumin ya faɗawa matar mutumin da ya ba bashi haɓanaye ko ya sayar da saniyar ko kuma ya bige ta wannan ne yake haɗa kyakkyawar alaƙa tsakanin fulani biyu har zuwa iyalansu ta dalilin haɓanaye da yawan fulani sun samu dabbobi saboda kana iya samun saniya biyu zuwa uku idan ka saka saniya shida na haɓanaye a cikin dukiyarka ba shakka tuni kayi garge kenan ba a baiwa lamido haɓanaye ko kuma malami ko maro maroƙi ko mahauci haɓanaye ta kasance ne tsakanin fulani musamman ma makiyaya yana da muhimmanci a san cewa dukkan matayen dabbobi na gida ana iya bada su a matsayin haɓanaye kuma bai zama laifi ba mutum ya bada haɓanaye ga abokansa da dama na yanki guda